Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokacin. Kamar kullum Aisha Novel TV tana kawo muku zafafan littattafan Hausa masu faɗakar da ku, nishaɗantar da ku, gami da ilmantar da ku. A yau ma muna ɗauke da wani ƙayataccen littafi mai suna Kabir wacce marubuciyar nan Amina Yakubu ta wallafa. Ni kuma Milhat na ce ku yi sauraro lafiya. Kabir kashi na ɗaya. Shahararriya kuma kyakkyawar matashiya 'yar jarida ne. nan ce da take tashi ke gabatar da program a gidan TV mai suna Primary TV. Ba wata bace fashi Aisha Ahmadu Turaki. Duk wasu masoyan Primary TV a yanzu haka suna bakin TV don suna kallon program ɗin da take bayani kamar haka. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu. Kamar yadda kuke gani muna kan titin Zaria Road inda muke ɗauko muku wannan rahoto direct daga wajen bikin buɗe katafaren ginin nan mai suna Bagode House. kamar yadda masana suka ce sun yi bincike duk niger ba ginin da ta kai shi tsawo saboda yana ɗauke da stage guda ɗari biyar ne a ciki kuma ba tsawon ginin ne kawai zai burge mai kallo ba shi kan shi design ɗin ba irinsa a niger duk manyan baƙin da aka gayyata har mai girma san kano ya zo yanzu zuwan mai girma gwamna ake jira faisal ne ya kalli sagil abokina Ina masifar son yarinyar nan saboda ƙwarewarta a aiki. Tana da confidence, ga uwa uba kyau. Dariya Sagir ya yi sannan ya ce, yanzu ka magana. Ka ce kana son fitinannen kyawunta. To ka faɗa mata mana. Kai? Ai ba zan iya ba. Ka san ɗan banzan kwarji ne da ita. Amma in dai da gaske kana son ta, to dole ka yi mata magana. Idan ba haka ba, za ka yi son masu wani. Muryarta ce ta katse musu zancen da suke da cewa Jama'a kamar yadda kuke gani mai girma gwamna ya zo kuma an fara gabatar da abin da ya tara mu. Na samu nasarar ganawa da Managing Director na Bagaude Trading Company Limited wato the youngest multibillionaire Kabir Mahmud Bagauda wanda matasa 'yan uwansu ke yi wa kirari da adon gari. Yallaɓai ga shi yau Allah ya cika maka burinka har an buɗe ginin gininka da babu irinsa kaf cikin Niger. So idan ba za ka damu ba Primate TV tana son ta san duk dari biyar ɗin nan ka yi occupying ko kuwa za ka bayar da hayar wasu zan bayar da hayar wasu ok to yallaɓai wani irin farin ciki kake ji kuma me za ka ce da masoyanka wanda suka zo da kuma wanda suna nan bakin TV suna kallon mu wannan lausan murmushi ya yi na farin ciki ba zai faɗu ba saboda na dade ina burin zuwa wannan ranar gashi kuma yau allah ya nuna min saboda haka tsakanina da allah sai godiya alhamdulillah masoya na kuma ina miƙa godiyata a gare ku na gode da kulawar da kuke nuna min wani shirin murmushi ya sannan na ce prime tv tana maka murna allah ya sanya alheri shi ma murmushi sannan ya ce na gode jama'a kamar yadda kuke ganin tattaunawar da muka yi mr kabir da fatan masoyan adon gari da ba su samu damar zuwa ba suna tare da prime tv zai ta saki wani ihu ye samira zo ki gani yau adon gari ya yi smiling dama yana murmushi Allah ya mallaka min ke kai Allah ya mallaka min kai kebi Allah ya sa shine mijina mama ce tace a hakan a hakan a hakan kuna naɗe a gida kullum zaki aure shi kina ganin shege yarinya nan kamar wasa yanzu ba wanda bai santa ba duk wani mai faɗa aji a garin nan sun santa kamar yadda suke gadara primate tv ta ubanta ce kuma haka amma dan rashin zuciya kuna gida sai dai ku ci ku kwanta idan ba ku yi wasa ba to ita za ta aure ɗin. din don na ga alama ita yake wa murmushin don allah mama dai na faɗar haka zuciyata za ta buga in sai da nake son ka kabir kuwa bayan an watsa daga wajen taron ofis muka koma muka karasa kammala wani aiki sannan na tafi a gaje na shiga gidan a kwamfan na sami zi tana waya ta kalle ta taɓa baki an gama yawon karuwancin an dawo duk rahoton da kika ɗauko da su na gani kuma na ga kallon da kike wa kebi saboda haka idan ma sai shi ke to wallahi ki daina kebi na wani ne kaɗai insha Allah ni zan aure shi wani irin murmushi ne na ce mata ni zan taya ki da addu'a Allah ya baki kebi yayi ki na wuce fat mu ina shiga na sami mom a zaune kawai sai na faɗa kanta na ce wash wallahi yau na gaji mom ai na ga rahoton da kika ɗauko very interest Allah ya kara ɗaukaka min ki amin mom ina junior da basma suna ciki ba su san kin dawo ba an je an na je na yi wanka to kafin su zo su dame ni miƙewa na na shiga toilet ɗin ɗaki na yi wanka na sa wasu doguwar riga na fesa turare sannan na dawo falo na ci abinci sannan junior da basma suka ɗauko homework su na koya musu dad ne ya shigo aikuwa da gudu junior ya tafi ya ɗale jikin yana oyoyo dad sai ko basma ta sa kuka wai ya riga ta kamo ta ne haba basma basma anti rabu da shi ba zan siyo mishi chocolate ba idan da sabo mun saba da rigimar su baka isa ka yi wa ɗaya abu ba baka yi wa ɗaya ba Ƙarasowa Abba ya ya zauna. Sannan na ce, San da zuwa Abba. Ya ce, Yawwa Ummina, na ga ki yana kyau. an fara of Allah ya ƙara taimakawa. Na amsa da amin. Sannan na yi musu sai da safe na kwashi 'yan rigimarmu da su Junior da Basma muka shiga ɗaki. Washe gari da wuri na tashi saboda dad a ɗinmu yake suna can suna ta barci da mom. Na tashi na haɗa breakfast na gyara gidan nasa na sa turare wuta sannan na yi wa twins ɗin man wanka na shirya su muna gama cin abinci ne dropping su a school sannan na wuce office ina zuwa manaja ya kira ni na je office ɗinsa dama jama'a ne sun damu mu akan suna so su ji matakan da Mr. Kabir ya bi ya yi a tebin goal dinsa akan ginin Magoda House shi nake so ku je ku same shi ya faɗa muku time ɗin da za ku samu damar ganin sa kin san irin wannan manyan mutane ana shan wahalar ganin su nace to office ɗinsa za mu kenan eh to bari mu je Elbash na samu yana wani aiki, na ce don ka sa oga ya bamu aiki. Wani aiki kuma? Zuwa ofis ɗin adon gari, tab lalle ya mu da aiki kam. Wannan na mutumi, don ma da ke zamu shine abun saukin abun. Hmm. Ni ɗin wace ce? Shi fa wannan da kake gani, mata ba sa gabansa, amma wallahi duk cikin matansa idan ya ganki sai ya jika saboda ke a cikin mata daban kike. Sai an tara mata ɗari kafin a samu guda ɗaya irin ki. fasar da shi nayi inda kaga in idan ka gama kai min magana mu tafi ina office yace alright a mota ta muka tafi sai da muka hau lita lifta saboda a hawa na ɗari biyu ofis ɗinsa yake bayar da bamu yi da sakatiyar ba akan ta bar mu shiga amma ta ki daga ƙarshe muka nemi fiye ɗinsa muka yi magana da shi sannan ya je masa bayani shine ya ce mu same shi ranar saturday a gida muka yi godiya muka tafi saturday karfe hudu da yamma karfe hudu da rabi dot shine ta din da ya bamu kuma period ɗinsa ya faɗa mana baya son african time saboda haka tun 4 pm muka je gidan muna nan muna jiran sa a kira a kira mu shiru gashi ba mu karbi lambun period din ba muna zaune har karfe biyar ta yi na ce wa albash ko mu tafi ne ya ce mu dan ƙara haƙuri na duba na ga bayan mu bayan mu akwai mutane sun fi mutum goma suna jiran sa sai gashi albash na gaji na gaji mu tafi amsa ba na yana buɗe kan shi jerin gwanon motoci ne suka sauko kai wanda yawan sun kai guda sha biyu kuma duk cikin su ba ta kasa da 3 miliyan da gudu aka buɗe masa kofa ya fito ɗin sa suka mara masa baya yana wata tafiya da kaseta suka shiga ciki ya shiga bai fi minti goma ba sai ga fiye ɗinsa ya fito jama'a da Allah ku yi hakuri yalla yace wanda zai iya gani yanzu saboda ba wanda zai iya gani yanzu saboda ya dawo a gajiye yana buƙatar hutawa saboda haka dan Allah ku yi haƙuri zan ƙara wa kowa sabon schedule na ganin sa wasu daga cikin mutane suka ce ba matsala cikin ɓacin rai na ce albashi me yasa wasu masu kuɗin ba su da adalci ne wannan ai rashin sanin mutunci na adam ne ni dai tafiya zan yi ma yi waya ya ce to shikenan two days later yau ce rana da ya ƙara bamu appointment 11 am muka yi da shi ko baccin kirki ban yi ba muka tafi amma dan rainin hankali sai ya ce mu yi haƙuri tuesday mu dawo Mun tawa kan hanya muka ga mutane a tare ana ta hayaniya daidai jikin wani katon kamfani muka tambayi me ya faru. Suka ce gubataccen ruwa ake sararkar musu daga kamfanin yake shiga masu rijiyoyi da gidajensu yana itartar da mutanen yankin sosai kuma sun yi wa shugaban kamfanin magana bai wani abu a kai ba shine suke zanga-zanga. aiko nan take na fito da kayan aiki na fara ɗauka sannan muka kira da wasu daga cikin wanda abin ya shafa muna koma ofis na watsa cikin kankanin lokaci gari ya ɗauka har gwamnati suka shiga maganar sun sa an yi magana da shugaban kamfanin kuma ya bada haƙuri ya ce za a gyara 9 pm ina kwance a ɗaki da ta shigo ya kwala min kira rai a ɓace da sauri na je na ce dadi me haɗa ki da alhaji ɗan ladi mai kamfanin maganin sauro ok na kwashe labarin abin da ya faru na faɗa masa Ira na yi a waya yana ta masifa wai an ci masa zarafi a gidan tv na ashe kin ne mara gaskiya it's okay jeki Allah ya miki albarka na ce amin four days later karfe biyar da minti sha biyar muna kofar gidan Mr. Kabir yau shine zuwan mu na shida kenan muna zaune sai Rafi'a ya ce bismillah mu shiga gidan ba karamin girma ne da shi ba maganar kyau da tsaruwa kuma abin ba magana sai dai muka je bakin palon shiga gidan kawai sai gashi ya fito da bodyguards ɗinsa oh Suleiman har ka kira su ne wallahi kaga wani important meeting ne ya taso min sai dai su dawo gobe ya cika da sa ko bai cika mu magani ba cikin ɓacin rai na tare sa me yasa ku masu kuɗi ba ku da adalci ne me yasa kuka ɗauki ɗan adam ba komai ba bayan kuma kowane mutum da irin baiwar da Allah ya masa zuwan mu shida kenan nan ba bamu samu ganin ka ba wannan shi nuna cewa baka da cika alƙawari bayan kuma cika alƙawari na daga cikin kwaliti na sani a salihin bayi tas ya ɗauke ni da mari ke wace ce da zaki zo kina faɗa min irin wannan maganar kuma har cikin gidana yar iska kawai ko an gaya miki ni mata na ne ko kuma an gaya miki ina ɗaukar nonsense ku fice min daga gida kar na ƙara ganin ƙafarki a gidan nan har ya fara tafiya na ƙara shiga gabansa kar ka yi tunanin dan kama ni shikenan ka ci banza wallahi bashi ka ɗauka ko ba yanzu ba sai na yi maka abin ya bata maka rai fiye da yadda kai min kuma ina so ka sani ni ba irin 'yan matan da kake mu'amala da su ce kuma dukiyarka ko wani ka baya gabana har harkan aiki na ce kawai ta kawo ni gidanka kuma dan kana gadara kana da kuɗi baka isa ka wulakanta ni ba zan ƙara rufitin na marin da kai min bashi ka ɗauka kuma wallahi sai na rama ɗaya daga cikin bodyguards ɗinsa ne kai na kawai sai na ga ya ɗaga masa hannu sannan ya kalle ni cikin ɓacin rai ce walk out from my house juyawa ne na kalli albashi da ya mutu da tsaye na ce zo mu tafi raina a ɓace na shiga gida wanka kawai nayi na gabatar da sallar magrib sannan nayi karatun qur'ani har aka isha sannan na fito falon. su basma suka zo suna ce min surutu ni kuwa ya ke kawai nake musu saboda lokacin da na tuno marin da adon gari ya min sai na ji kamar na yi hauka dan bakin ciki dad ne ya shigo da fara'arsa ummi ummi na na ce na'am dad gobe idan Allah ya kai mu zaki bako kuma ko da wasa bai dake wulakanta shi ba na ce to ya yi mana salama ya tafi two weeks later na je Bagauda Mall sayayya na fito kenan sai ga jerin motocin sun danno kai cikin mall ɗin tsayawa ne ina kallon sa har aka bude masa kofa ya fito har daga kamar daga sama sai ga mutumin daga gani da ya ga ɗaya daga cikin staff ɗin mall din ne sai dai ban san me yake ce masa ba kyamara ce na saita na fara ɗaukar sa kawai sai na ga ya tsaska wa mutumin mari har guda biyu bayan ya tafi na kira mutum muka koma gefe na tambaye shi me ya masa ya ce sata yi wa wani mutum ya bashi kaya ya sa masa a mota ya ɓoye wasu shine mutumin ya kai kararsa na ce na ce ni yar jarida ce ina so ka juya labarin da taimako ka nema ta taimako ka nema yayi maka shine ya mare ka zan yi maka tambayoyi idan kai yadda na ce zan baka dubu hamsin ai kuwa ya amince karfe takwas da rabi na yamma na dare kenan jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa cikin wannan shiri namu mai farin jini na ya take ne Kamar yadda kuka sani Ya Take Ni shiri ne da yake kawo abubuwan al'ajabi, ban mamaki da kuma barkwanci. A yau shirin namu zai fara ne da abin mamaki. abun mamaki mu yau akan shahararren matashin nan mai kuɗi wato Kabir M. Bagauda wanda 'yan mata da samari suke kira da gari Wata 'yar iskar dariya ne sannan ya ci gaba da "Duk wanda ya kalli bidiyo nan da na sako muku a yanzu zai gani Mr. Kabir ne ya tarkaɗe ya tsaska wani bawan Allah mari abin mamaki a nan shine mutane da yawa suna ɗaukar Mr. Kabir a matsayin mutumin kirki mai tausayi kuma mai son talakawa to idan har hasashen da mutane suke gaske ne me ya jawo sa ya mari mutumin da ya da na tabbata haife shi kuma wani irin laifi wannan bawan Allah ya masa masu kallo waka a bakin mai ita ta fi daɗi bari na haɗa ku da baba dattijo kuma saurari zan dakata a nan kar ku manta ku yi sosai kuma like mu na gaba